Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri. Wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani gidan yari a jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya inda suka saki fursunoni 800 kamar yadda hukumar kula da gidan fursun ta ƙasa ta faɗa a wata sanarwa a jiya Asabar. Hukumar ta ce maharan sun zo ne da manyan makamai kanin suka yi nasarar shiga gidan yarin bayan musayar wuta da jama'ai inda suka yi amfani da gurneti suka karya bangon ginin. wasu 'yan gidan yarin 575 da suke jira a musu shari'a ne suka arce yayin da aka riga aka sake kamo mutane 262 da suka gudu daga gidan yarin a cewar sanarwar kani ta kara da cewa mutane 64 da aka yanke wa hukunci kadai ne suka rage basu gudu ba wannan shine karo na uku da ake balle kurkuku a kasar da tafi yawan jama'a afirka a wannan shekara an kara nuna damuwa game da yadda wuraren tsare mutane da ke da hatsari a cikin kasar ta afirka ta yamma inda hukumomi ke kokarin dakile tashe-tashen hankula an kai hare-hare a kan wasu cibiyoyin tsaro musamman ofisoshin 'yan sanda a makamancin wannan a cikin shekara da ta gabata an kashe akalla mutum 20 kana sama da wasu 40 sun jikata a jiya asabar yayin da wata kungiyar is mai sassauci ta yi aron gama da sojojin gwamnati akan ikon mallakar wani gari a tsakiyar somaliya a cewar shaidu da jami'an yankin da sanyin safiyar jiya asabar ne aka fara dauki ba daɗi yayin da sojojin gwamnati suka taru a wajen garin na el a tsakiyar somaliya mai nisan kilomita 400 a arewa da babban birnin kasar mogadishu kano suka kai hari a tungar alu sunna jama'a a cewar mazauna wurin bangarorin biyu sun yi amfani da atilari masu yawa da bindigogi masu sarrafa kansu da makaman kakkaɓo jirage yayin wannan batakashin da aka gwabza a kan titi wasu jami'an soja na bangaren masu adawa da suka nemi a sakai sunansu sun faɗa wa muryar amurka cewa an yi asarar rayuka a bangarorin biyu a ranar juma'a wani jirgi mara matuki na amurka ya kai hari a siriya inda ya kashe wani babban shugaban kungiyar alka'ida a cewar rundunar tsakiya ta amurka mai magana da yawon rundunar army major john Brigsby ya faɗa a wata sanarwa cewa kashin abdulhamid almatar zai kawo tsaiko ga ayyukan kungiyar ta'addancin ta yadda ba za ta iya ci gaba da kai hare-harenta a duniya masu barazana ga amurkawa da ƙawayenmu da fararen hula da basan hawa basan sauka ba harin jirgi mara matukin na zuwa ne wuni biyu bayan da aka kai wa wata tungar amurka hari a siriya amma babu wanda ya mutu ko ya samu mummunan rauni sai dai rigsby bai bayyana ko harin martani ne amurka ta kai a ranar juma'a ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da alamar sakatariyar fadar white house jan saki a ranar juma'a ta janye kalaman shugaban amurka joe biden cewa amurka za ta kare taiwan idan kasar china ta kai mata hari yayin da aka masa tambaya ko amurka za ta kare taiwan a wani shirin cnn da yammacin ranar alhamis sai ya ce e muna da hurumin yin hakan a lokacin da murya amurka ta tambaye ta ko shugaban ya kuskure ne ko kuma yana kan bakansa na aikewa da sako ga beijing saki ta ce manufofinsa ba su sauya ba sai dai har yanzu beijing wanda take kallon taiwan a matsayin lardi da ke neman ballewa ta yi kashedi ga washington da ta janye kwarin gwiwa da take baiwa taiwan na neman 'yancin kai a ƙarshe shugaban ƙasar turkiya tayyip erdogan ya faɗa a jiya asabar cewa ya umarci ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta ayyana jakadu goma daga ƙasashen yammacin duniya a matsayin waɗanda ba marhabi da su a ƙasar saboda kira da suka yi a sake usman kabala kabala ya kasance a gidan yari na tsawon shekaru hudu inda ake tuhumarsa da laifin tallafawa zanga-zangar kasar baki daya a shekarar 2013 da kuma hannu a juyin mulki da bai nasara ba a shekarar 2016 sai dai ya musanta tuhumar. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki kasuwa a kai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraron sashen Hausa na murya Amurka barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. A yau shirin kasuwa a kai miki doli ya iso nan garin gidan iddar muna cikin kaso gidan iddar inda za mu tattauna da masu saye da sayarwa. Lattijo barka da warhaka. Lahiya san da zuwa. Ya sunanka Lattijo. Wannan sirra zado sai mai rogo. To rogo mun ga rogo gashi kashi kashi mu ana iya mana tsuli-tsuli na wani kowane shige. Ana sai suwa dala arba'in ana sai suwa dala ashirin. Ina na ashirin ina na arba'in. Ga na arba'in ga na ashirin. To kuma haka bakin farashin haka yake ba a ragewa babu. Babu rashi babu ƙari sai abin da aka kyauta ba mutum. Bisa ga girma da arziki. Da dai a da kuɗi kawai. da kuɗi kawai. To ya kaga kasuwar yau kaga abin kai ta hiya. Kowa eh alhamdulillah kuma wagga sana'a bisa gare ta ni malam Hiraza Dosai mai rogo na ci na sha na ci da iyali na. yanzu za ku wakka kakan sai da buhu nawa yanzu yanzu dai wanga bangala ta kwai ita ne buhu wanga shine fara budewa eh amma kan an jima zuwa na asar ina ta mai in bude na biyu na kuma ka tattaba zo ke yanzu to mun gode ga mu mun zaka wurin wani lattijo lattijo barka da war haka lattijo miya sunanka Alhaji Haliru. Daga wani gari kake? Dumega. Daga Dumega. Oh. Dumega ta dogon dutse. To nan kai muna bayanin kayayyaki mu jiya na ga ga nawa cinciya eh, ta shara. To cinciya Allah ashirin maka sai sheta. Allah ashirin. Eh. Ko saye ko washi ko kuma ana ragewa. To har ga kala don na ga abin kala kala. Eh duk ashirin ashirin maka sai sheta. Duka ashirin ashirin. To ga kuma lidduwa na ga an to da lidduwa kala kala. Eh to lidduwa an ga su ranar da yabba ka sai su. 45 eh mun ma yaro yaro muka sai zuwa abubuwa na yana ganin kwalli eh, na su kwalli su girigi na dala shirin shirin hiki kwalli goma goma lidduwa goma goma ga su Ba kuma bokitin ne na roba na gani eh ga na wanka su kuma ga su 120 to boke yanzu tun hitowa kana ci an tattaba ko ah, alhamdulillah to to ga matankadin ne na ga ga buccaye ga ga maburkaki su ko mi a taba wasu to ita mutta mai ma za ta 80 ko ko 70 hakan ga ba mu su kuma su ashirin ashirin gashi su maburka eh akwai ƙananan na goma goma daga cikin su to ga matan kadi kuma na gani wanda shi kuma tsakiya na nono dala ashirin maka sa da bebbiya dala ashirin da bebbiya eh. to ga mu iso saurin yan sanduna barka da warhaka me sunanka sunana ishu isu na wani gari kashe da na kashe da wato sanduna ga waɗanga na mina na ga suna gani dogon yaro da to sandunan dogon yaro mi yake da su bugun haci ake da su bugun haci eh. to ana zakkuwa sai kaka abin shi ke zo ke tun da su ai zakkuwa yanzu a'a yanzu kam abu ya kwanta amma tun su sai kam ana sai kwarai amma yanzu kam abin ya kwanta maza ka sai ko mata ka sai duka dai kowa zakwa alwaduwa aka sai a sayi na bugun haci na na taya mabuga ke kuma mata kuma yanzu mata na ga sayi to da ina kun ka saro su kuna tuwa da su kwadamu da kwadamu eh wazo zuwa na kai da adda te ko ga tarishi sari ke ko ka a saiwa na aka yi saiwa na eh dala dala goma goma da kudi aka saiwa ku ko nawa ne ko ka sai su kuma zaka can gida tsaya mu lankwashe eh sai kun yi lankwasar su sai mun yi lankwasa mun sa wuta to an yi datsa an yi gyara to me yasa eh. sai an lankwashe eh saboda tsayana aka aka saro su eh a ji dadin bugu la. bugun haci eh bugun haci ko dawa ko wani eh, eh ko gero ko dawa kuma muna yin turami muna yin tabare da turami eh, eh barka latijo muna lafiya barka da haka. latijo ni sunanka ibrahima daga wani gari kake gidan iddar na ga ga tattasai miya bayanin tattasai wanga tattasai lalle gwargwaron hali farashin shi muna sai da tiya jika da ashirin jika guda jika guda ko jika da ko jika da ashirin amma da nasiri dai jika guda jika guda a insha Allah ga tumatir busasshe can na gani tumatir insha Allah muna sai sowa jika ba ashirin ɗari da sittin amma da nasiri ɗari da sittin ɗari da sittin ta magana ta ƙarshe ta ƙarshe sha Allah ina bayanin kalwa ga kalwa can na gani kalwa ita ma muna sai da jika da ashirin amma ƙarshe jika guda ka guda ita eh, a kai a kwarya ta da dari ita ita ta a wai aka kace ma yan madabil to ga wasu abubuwa na ga waɗannan duka tsakanin ɗayan miya yaji yawo yaji baki ganor ɗayan dawa ɗayan kaura ga sunan su ko konko konko ɗayan miya dala 20 yaji yawo dala 30 ɗayan kaura dala 30 ɗayan dawa 20 yaji baki dala 80 insha Allah shi ma ganor dala 80 sai ta hornuwa ga ta hornuwa ga ta ne ma mana cewa jika uku amma ƙarshen ciniki dai 500 insha Allah kuma an samu ɗari da hamsin duka Allah ba su ana amsa haka amma a kukullawa wanda dun mai so a kukkulla ga can mai karamin kari dala goma goma shi na doka ga ca a shi insha Allah yanzu tun hituwa tun da sahi zakkuwa yanzu ana ci an dan tattaba ko a gaskiya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah inda ka zuba buhu ba ka wuce ka dan kwashe rabin buhu sai a ce to an gode ma Allah sai a nayi ta kasuwa kuma an tattaba ne eh, an tattaba kwarai to ya irin wannan lokaci da lokacin tsakiyar da na kaga abin shi gaskiya sai a ce alhamdulillah wancan lokaci gaskiya an samu matsala amma dai zo rodon hali da zan abin ya dan har har ci maka da damu damu yanzu an har to yi amma kwa kwanakin nan sai dai ka zo hili ka sayi amma yanzu ana daka gida gaskiya alhamdulillah yawo dj dj ta wani gari kike jera rasa ta ce rasa eh. ga kwanoni na gani kala kala ni bayanin kwanoni ni a bayanin kwanoni mu ya sai sa kwanoni 340 mu ya sai suwa da 30 mu ya sai suwa da 40 kuma ana tattaba zoke yanzu tun da suwa yana yace an tattaba ko an tattaba kan zoke yanzu an tattaba maza ka taho sai ko mata ka da maza da mata duk su ya zakkuwa sai kuma abin babu tsada kala guda ta ɗaya kuka sai da ko kowace kala to muna sai sa hadda samira nawa ita ko samira take ko samira kuma ya san san jikka jikka. Jikka jikka. Ko saye ko hashi ko ana dan yi ma eh, yan mara. nan ba a rangwamenta. Ba a rage ko da. To mun gode. Sunana Muhammadu Zayano. To Muhammadu Zayano ga hijabai kala kala muna gani mi a bayanin su. Wanga nawa shige. To faransi din nan gaskiya ni ya bambanta wani. Wanga fa masara masara. Jiya zai suna jikka da saba'in. Jikka da saba'in. Ga wani latijo mun sadu da shi a ciki wannan kasuwa latijo miyar sunan sunanka abdulaziz abdulaziz na ina da ina kake taho najeriya da najeriya wani gari najeriya ba yawa gare ta ba kai ku illela local government illela local government cikin garin illela kake ko kauyen illela wani kauye cikin illela ga wauro kake to na ga gashi wanga magi hori ya bayani Dala saba'in saba'in. Dala saba'in saba'in. To na gaga ga wanga da yawa na kuma wanga na ga kadan na shi ko wanga nawa shike. Talatin da biyar. Talatin da biyar ga kuma magi wanga kulli dunkulalle ko. Shi ko nawa nawa aka sai da shi. Talatin talatin. Duka gaba ɗaya jikkar dala talatin aka sai so. To in kamar mutum na so a bashi kwara kwara fa. To kamar na ciki. Ta'o kamar na ciki a ɗebe ke a baka ɗa uku ko da hudu. Bi dala biyar. Bi dala biyar aka sai so. To shi ko wanga mi a sunan shi mimido na gashi. to shi ko nawa aka sai shi jika da hamsin jika da hamsin to in kwara kwara haka so to ga omo so kilin shi kuma mun ga an taho da shi shi ko mi a bayani ne shi ko 30 30 30 30 talatin yake eh. ko sai ko hashi ba a rage ko sisi to ga wani lattijo barka da warhaka barka da mallam ya sunanka tahir sala karadin buda karadin buda to ga turare kala kala mun ga kato da shi da ina kato da wannan turare dan Najeriya dan Najeriya Dan na ilela haka so shi ko o da shi haka Lagos ko Kano ko kuma Ibadan. Eh, ina zuwa Illila, ina zuwa Sokoto wani lokaci in kuɗi sun samu in sayo kaya in dawo. Na'am da can kakan yi oda su. domin mi bayanin turare yanzu ga kala kala na na gani. Kamar shi wanga turare sai kan farashi ne gare mu 150 da hamsin gaskiya 120 da ishirin. Ɗari da hamsin eh. Da mashaci in mutum dada ya bar sura ta yi mai cinke yana ya shi dwaga. Shesheke kai ne nawa aka sai so. Dala goma muke sai da shi shi. Dala goma goma. Insha Allah. Ga in mutum na so ya naɗe wani abu nan da nan shi ko mi ya bayani shi. A gyara amarya dala talatin. Nan da a gyara amarya ga kayan shahe-shahen mata. Su komi ya bayanin su. Shi ko ga mana so sayar shi jikka ba ashirin. Jikka ba ashirin. Ga 'yan kunne na gani da 'yan warwaro ni ya taba su. Wanga 'yan kunne izzar so muke kiran su. Izza. Ah, izzar so. <laughs> Izzar so. Muna sai su dala sittin sauki. Dala sittin. Eh, sauki dala hamsin. Dala hamsin ta magana ta ƙarshe. Mai kyau ko ina. Ana zakkuwa sai ko ba zakkuwa saye. To ga wani abu wanda ni gani na ga hoton mace ba san komi aka nuhi da wannan. da aka yin zane an gwace ga sha amarya ta awo to shi muka sa dala ashirin. dala ashirin aka sai shi kuma ana zanzan kowa ana ɗiba sosai ga kuma hoda ga hoda ta idan ka gani ko eh, rumbun kwalliya kenan rumbun kwalliya ga ita gidan kwalliya to ita ko miyar taba ta jikka jikka insha Allah ko sai ko hashi farashi kenan ga hula na ga lokacin sanyi na son shigo ga hula ga ta jarreta ko jarirai ta insha Allah ita ko biya taba ta ita kuma dala ashirin. dala ashirin. nan da nan nan da na a basuwa kowa basuwa kowa ya gaba ko kai gaba inda wani ka sayi ba. Mun gode. Mun sadu da wani mai goro barka da haka mai goro miya sunan Ma Suleiman. Suleiman da wani gari ka ke tahe. Eh? Da wani gari ka taho. Nan tsano gwamma. Tsano gwamma. To miya bayanin goro don naga goro gashi kashi kashi. Nan kada go dala biyar kenan. Shi ko wanga fa. Dala goma. Wanga fa shi ko. Sha biyar. Shi ko wanga fa. Eh ishirin. Ishirin. Eh. To tun shigo ka kasuwa kamar yanzu kwarya nawa ka zuba. taho ka zakuwa yanzu. Kwando gudana. kwando guda eh. to ya kare wanga shi da ya saura eh wanga da ya saura doka ka kakka ma ah, sosai sosai eh to ana an gode mu Allah dai kuma kasuwa ya kaga kasuwa ta kaga kewayen mutane to da dama dama da dama dama eh. ka taba kuɗi sosai eh. yau tun shigo karce ka dan kakka ma an kakka ma to mu gode to ga wani latijo na ga yana gyaran lalle na komai latijo barka da warhaka Amel mai lokacin miya sunan kalatijo Shukur. Shukur na wani gari illela amara illela amara cikin gari illela ko kuma ƙauyen illela sokoto sokoto kuma sokoto raba lokal ne. da raba lokal ma da can ka taho da can ne taho nan can taho. nan mita ta miya ta ko kuma lalle na lalle na wanga to lalle kaka bayanin lalle shi to lalle alhamdulillah to tiya za kai muna bayani maraba da kulli duka ga abin shi to tiya san sami dala 50 to ta gari 300 to maraba 25 ta san sami ta gari 120 kuma muna sai da tonka ga nan kana gani tonka na ga tonka ga hitan to lallan dai abban kare magana te ba nawa ga sai da buhu ne to buhu ne muna wa jikka bakwai jikka shida da rabi jikka shida to yanzu ka san kaka ta shigo lokacin amarmani na kaka so lalle take tun da sahi zakwa yanzu eh, alhamdulillah an tattaba tattaba shukura yanzu an kai samun buhu nawa da an ka samu an ka soka cikin kasuwar yau Allah ya so dai ga hali mai so ka wajen guda biyar. Wajen buhu A ka taba sosai ke. Insha Allah. To Allah ya koro kasuwa. To masu sauraron mu a nan muka zo karshen wannan shirin na kasuwa a kai miki doli na wannan ranar wanda ni Haruna Mamman Bako ni gabatar muku daga nan birnin Kwannin jamhuriyar Nijar. A yau dai kun ji mun lega a kasuwar gidan Idar da ke cikin karamar hukumar mulkin Malbaza a cikin jihar Tawa jamhuriyar Nijar. Nijar. A madadin dukkanin sauran abokanan aiki nake ce da ku bisalam. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai ne Kasuwa Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi. sunana Pastor Hana YD Buru. Ina aikin Ecclesia Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship nan cikin garin Kaduna. Ba ta da bata lokaci ina so mu bude littafin mai tsarki Biraniyawa Sura goma sha biyu aya goma sha hudu kuma ba ta da wata jinkiri ba zan dau karatu. Ku himmantu ga zaman lafiya da kowa ko kuma zama a tsarkake in ba da shi kuwa ba wanda zai gan Ubangiji Allah. Littafin Ibraniyawa a sabon alkawali wanda Ubangiji Allah ta wurin manzon Bulus na mana umarni a matsayinmu na Kiristoci da cewa muhimmantu ga zaman lafiya da kowa ma'anan wannan kalman ko kuwa aya in nan shine ubangiji Allah na kokari ya tabbatar mana cewa maganan zaman lafiya babu maganan jinsi babu maganan kabila babu maganan bangaranci babu maganan bambancin addini mutum mutum ne bil'adama bil'adama ne a zauna lafiya da kowa ba tare da nuna bambanci ba bai haka ya ce wannan in muna zaune da tsarki tare da zaman lafiya da kowa to tabbatacce wannan ne zai sa mu da ubangiji ba ta da wata fargaba ranar tashi alkiyama wannan aya ya tunatar min da maganar yesu almasihu littafin mata sura biyar aya tara ya ce masu albarka ne ku masu sada zumunci ko wanda da zaman lafiya domin za a kira kayan ubangiji allah domin haka ubangiji mu ya umurce mu mu zauna lafiya da kowa ba tare da nuna bambanci ba a kowane mataki mu zauna lafiya da kowa don da aka ina kira ga yan wana kristoci da ma makwabtanmu musulmai da wasu mawata addinai mu iyakan kokarin mu zauna lafiya da kowa wannan shi ne cikon addini wannan alaman imani ne a wannan alama ne muna da tsoron Allah Allah shi kawo mana cikakken zaman lafiya mu yafe juna wurin da muka saba juna tsakanin musulmi da kristi don a samu zaman lafiya na gode. Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan male menopause. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likita bangaren iyali da ke Bipos Hospital a babban birnin tarayya Abuja wato Dr. Abu Yazid Bashir. To likita yau da za mu yi magana ne akan abin da ake cewa mil menopause. Shin menene ma ake kira mil menopause? Mil menopause shine yayin da dan adam namiji ya kai waɗansu shekaru zai zama cewa akwai wani sinadari hormone na maza androgens ana kiran abin testosterone yakan yi ƙasa fiye da yadda yake bayan daga shekara 35 yakan fara yin ƙasa. to wani lokaci sai ya zama ya shafi su rayuwar ɗan adam ɗin musamman wajen saduwa da iyali zai iya zama to shine dai a takaice haka eh. shin daga wannan 35 din ne yake fara yin ƙasa ko kuma a wasu mazan akan samu kafin a kai wannan shekarun ko kuma bayan an wuce wannan shekarun yawanci sai bayan an wuce wannan shekarun amma yana iya faruwa a samu a daga wannan shekaru din amma yawanci sai bayan an wuce kuma namiji yakan iya zama da shi eh, wannan sinadari hormone rayuwar shi cikin dogon rayuwa wato ya kai shekara hamsin sittin bai samu matsalan ba. wata alama namiji yake fara nunawa da yake nuna wannan abin na tunkaransa ko kuma mil menopause na tunkaransa. to za a gani wani lokaci yana abin da muke kira mood swing wani lokaci he looks happy yana cikin farin ciki wani lokaci yana bakin ciki kuma wani lokaci he look depressed wato kamar yana cikin damuwa ba shi da kuzarin harka da jama'a wani lokaci tarihi lux looks irritable wato da an abu sai hau fada wani lokaci yakan yawan mantuwa wani lokaci za ga eh, naman jikin shi tsokan jikin shi ya zama ba shi da ƙarfi wani lokaci zai ƙara nauyi zai ƙara kiba to wani lokaci zai samu nono namiji zai samu manya-manyan nono wani lokaci zai sami rashin bacci zai zama baya iya bacci wani lokaci zai zama sau da yawa cewa a dandanan ya dan wani abu sai ji ya gaji sannan zai samu low a wannan low libido kuma shine wato ba shi da kuzarin saduwa da iyali ko kuma ya zama a zakarin shi ba ta da ƙarfi saboda haka baya iya saduwa da mace yadda ya kamata kuma baya iya concentrating idan yana so ya abu ya ya ya ya concentrating ya ba mai da hankali ya yi abin da ya kamata sannan akan samu kashin mutum ya yi taushi ya zama ba shi da karfin da ya kamata kasusuwan jikin dan adam to shine yawancin abin da yake damu to a likita menene ma bambancin abin da ake kira menopause da kuma andropause to bambancin su a menopause na mace ne akwai sinadari wanda ake kira estrogen namijin shine yake tafiya ƙasa ko ma ya tafi ga baki daya saboda akwai ovaries wajen da ake kyankyasa kwan mace idan ta kai waɗannan shekaru wanda yakan fara da wani lokaci daga shekara arba'in zuwa arba'in da biyar idan ta kai waɗannan shekarun sai ya zama shi ovary din ya ya tamiki saboda haka nan baya fitar da wannan sinadarin estrogen shine kuma ƙarshen abin sai ya zama ba yin al'ada shi ko namiji shi kuma testosterone ne wato sinadarin sunan shi kenan shi kuma yake yin ƙasa saboda haka nan ana bukatan ita na mace ba a bukatan sai dai idan tana so ta zama yarinya za a iya mata amfani da eh, waɗansu eh, ana cewa hormone replacement therapy waɗansu sinadarai wanda suke kamar shi estrogen sai sa jikinta da eh, gabaki ɗaya ya canza ta zama kamar budurwa. likita shi menopause ya yake da alaka da daina haihuwa ga namiji? To shi namiji zai daina daina haihuwa idan abin ba a yi magani ba har ya kai matsayin da ba zai iya saduwa da iyali ba ko kuma ya kai matsayin da su ma 'ya'yan haihuwan sperms kenan su ma ba za a iya producing nasu ba to shine dalili kurin amma muddin da namiji yana da isasshen wannan sinadari na testosterone kuma yana da karfin saduwa da iyali to zai iya haihuwa muddin rayuwar shi. To misali idan namiji ya kai wannan abin da kai bayani da menopause din tun da kai bayanin cewa ba wai ya daina haihuwa ba ne. Eh. Akwai yiwuwar cewa akwai magungunan da za a bashi a asibiti ya zo ya zama kuma ya dawo daidai? Kwarai kuwa su waɗannan sinadarai ko wannan sinadari na testosterone shi ake sawa akwai hanyoyi daban-daban akwai wanda ake sa shi kamar implant ake kafawa a jikin eh, duwawu akwai eh, eh, cream da ake shafawa akwai allura da ake yi su hormone din testosterone din akan iya wa mutane domin su samu su dawo da kwarjinin jikinsu yadda yake to likita kayi maganin cewa daga shekara yawanci in an wuce bayan shekara talatin da biyar ne namiji yake fara wannan sinadarin yake yin kasa a jikin namiji to akwai wasu magunguna ko kuma akwai wani taimako da likitoci likitoci kuke a asibiti domin ganin cewa daga wannan shekarun ya fara ko shan magungunan nan ko motsa jiki domin kada wannan matsala ta same shi? To dama abin da yake taimakawa idan ana shan ana waɗannan magunguna akan gaya wa mutane su dinka yin exercise suna cin abubuwan da ya kamata kamar su ganyayyaki vitamins saka, da minerals yana taimakawa amma kar su zama irin masu lalaci ne wanda ba sa motsa jikinsu motsa jiki kwarai yana taimakawa mutum ya koma da rayuwar shi yadda ta kamata to likita me ke faruwa a jikin namiji ma a lokacin da ya kai shekara hamsin to ba lallai bane amma dama akwai abin da muke cewa effect of tear and wear kowane gefe na jikin dan adam shi ma zai gaji saboda haka nan ba abu ɗaya ba ne zuciya za ta iya gajiya hanta za ta iya gajiya koza za ta iya gajiya musamman idan ana cin waɗansu abubuwa wanda zai cutar da waɗannan abubuwa amma idan mutum yana exercise yana motsa jinin shi sosai yadda ya kamata kuma yana cin abincin da ya kamata zai iya dadewa a rayuwarsa yana da lafiya to likita musamman ma da kai bayanin cewa don masu sauraro na san za su in an ce mil menopause za su dauka daga shekarun da namiji ya kai ya daina haihuwa ne shin akwai wasu shekarun da namiji yake kaiwa ya daina haihuwa ko kuma shi namiji baya iya daina haihuwa musamman ma da kai bayanin cewa mace in ta daina al'ada kenan babu kwayaye da za ta kyankyashe to shi ma namiji yakan daina haihuwa to shine ne abin da nake magana idan har sinadarin na maza din ya kai matsayin da ba zai samu kuzari ma ya sadu da mace ba ta ina ne zai haihu idan ba zai iya saduwa da ita ba sai dai a yi IVF a libi eh, a libi sperm din nashi a hada da kwanta a waje a kyankyashe shi sannan a mayar da shi cikin mace amma idan ba ka ba shi da karfin da zai iya abin nan saboda a wajen saduwa namiji lokacin da zai kawo yana amfani da karfi wani karfi yana zuwa mishi wanda zai sa shi maniyin da yake fitowa da shi fito da karfi wanda za a hankala shi ya tafi wajen da zai je zai sadu da kwai din har a samu kwan da shi sperm din eh, su hadu su zama da ko su zama ah, abin nan wanda za su zama da dai a takaice To masu sauraron mu duka-duka abin da za mu ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako kuma da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Abu Yazid Bashir Rabi'u ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Thank you. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa kan mita da 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye shiryen mu da za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com kuma mu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da julius gresham da ta hada shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballake sallama da ku a wuni lafiya